حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا حدثنا عبد الله بن داود حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جانبه ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين طالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم ثم أمر بلالا فأقام الأثر والشمس بيضاء مرتفعة وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اضطرت الشمس أو قال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أي الساعد عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين قال أبو داود رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه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 kuma ya yi daidai da goma ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da sha ɗaya. Mun tashi kan hadisi na ɗari uku da casa'in da biyar a farko farkon kitabun salati da sunan al'imam Abi Dawud. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد معروف قال حدثنا عبد الله بن داود ابن عامر الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن wannan hadisin gaba ɗayansa yana cikin dukkan littattafai guda shida iban da bukhari a kashi a eh, sahih muslim da sunan tirmidhi da sunan na ibn majah da kuma eh, sunan annasa'i ga kuma shi a cikin abu dawud za ka ba bukatar magana ingancin hadisin tun da ya tabbata a tsayin muslim eh, abdullahi ibn dawud ibn amir al-hamdani abu abdurrahman قال حدثنا بدر ابن عثمان بدر ابن عثمان الأموي مولاه الكوفي شيما كمان نقبل شيء قال حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى أبو بكر كناية سنة عامر وسنة عمرو yana ɗaya daga cikin yayin abu musul ash'ari ya yi girmi abu burda amma abu burda ya fi shahara a fagen ilimi abu burda shi ne karami amma shi ne babban malami shi ma dai wannan fika ne yadda je ne kudin malamai dan gidan abu musa shari ne annabi musa radiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi yace wani ya yi tambaya ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam falam yurd alaihi shay'a manzo Allah bai bashi amsa ba saboda yana so ya bashi amsa aikaci ba da magana ba ya tambayi abin da aiki ake yin sa don haka maimakon a faɗa mashi da baki shi aka gwada mashi aikaci hatta amara bilalan har sai da manzo Allah ya umarci ladan ya tsiri lafi fa aqama al-fajr hina shaqqa al-fajr wato yayi ya da sallar asuba lokacin da al-fajr yake kai fa salla inda kana rajul la ya'rifu wajha sahibi manzo Allah ya salla da wuri sanda mutum bai gane fuskar dan uwansa aw anna الرجل لا يعرف من ila dambi ko kuma cewa yayi manzo Allah yayi sallama da wuri a lokacin da na kusa da kai ba ka gane kusa idan ba wato harkin lantarki ke akwai ba yanzu kamar sanda aka ɗauke wuta daidai sanda alfijir ke fitowa in kun fito masallaci na kusa da kai kadewa ga gane wani amma in haske ya fara bayyana a hankali za ka gane ثم أمر بلالا فأقام فأقام الظهر حين زالت الشمس sannan manzo Allah ya umarci Bilal ya tada sallan azhar a daidai lokacin da rana ta kauce daga tsakiya hatta qala al-qa'il tasafa an-nahar har sai wani ya ce kai yanzu fa rana take tsakiya saboda me saboda bata dade da gota ba wa huwa a'lam shi manzo Allah da yake ayi sallah ya fi shi sai ya fata da kasar ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة sannan manzo Allah ya umarci Bilal ya kira sallah a lokacin ya yi la'asar a lokacin da rana take fara kuma take sama kun ga idan la'asar yanzu kamar yanzu nan da muke karfe biyar rana ta karkata ta yi ƙasa sannan kuma za mu tare da tarihi to manzo Allah ya yi la'asar da wuri wuri وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس فنعم بلال يتعد سلا مغربا ألوكة درانا تفعل وأمر بلالا a العشاء حين غاب الشمس والله wannan ita ce daraja wannan ita ce ɗauka? aikin sa a zamanin manzo Allah shi bilal shi ne kira amma da aka motsa za cewa amara bilalan saboda me saboda shi ke da wannan ofis shi da matsayi daraja da shi amma ta ga wasu ƙasashe sai suna ɗaukar kamar matsayin kiran sallah wato wani ofis ne na ƙananan mutane za ka dole ne ma sai an nemo barci tara ne shi bilal sai yana barci ne a ƙarshe na aikin ƙananan mutane to kaga wannan babban muhimmin aiki saboda alaƙarsa da ibada daga cikin falalar kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu kiran sallah za su tashi da dogo waya a alƙiyama wani daga yake hikimin kana dogon wuya ba ka sani wannan sai kana cikin cinkoso na jama'a idan Allah ya yi ka dogo mai tsawo sannan za ka gane lokacin da ana wahalar jifa irin iren mu mun fi kowa shan wahala akwai wani ba tabbace mun taba abin nan mun taba zuwa jifa tare da shi yana ta kokari ya kama ni sai nan sai na tarar da gungun indonesia sai dai can saboda dumu ne amma dogaye ba su wahala su wani ake cikin su in ana cikin wannan yanayi ranar kiyama daga nesa kana saboda haka wahalar da ake sha su suna shako da iska na daban wanda ba da sauran mutane Allah ya ji kan bila ne gafarta akwai wani masallaci da ake kira masjid bilal a Addis Ababa Ethiopia wanda ya ce kasa su bilal din to ina karanta hadisin eh, cewa bilal bai iya bai iya shinin ba wannan ba ba abin mamaki ba ne cewa habashawa ba su iya fatin shinin ba karo na farko da aka ga masallacin bilal da take ba zai iya yin sallar magana ina zuwa sai na tarar da lagana ce ashhadu an la ilaha illallah da ke gani wannan masallacin bilal saharar sun da yake sun bai inganta ba suna cewa an kai koke ga manzo Allah ta shi wannan da ke baka kira sallah asabi yake cewa sai ta yana gurin Allah a shaharu ne yana harshen da yake asabi amma a zuci a shaharu wannan bai inganta ba gaskiya amma ba a mamakin kasancewar haka ne tunda mun tarar da su yan habashi din ba su iya faɗin a shaharu ne ya kamata bilal ya sake ta da sallar isha ina gaba shafa, lokacin da wato shafaqi ya gushe kuka ce shine wannan gurjin rana ke cikin ga a ga jimare ga jimare na na ruwayi hmm? to wannan ja wanda yake bayyana bayan faduwar rana shi ma ya gushe kaga waɗannan lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da su su ne lokutan farko da jibril ya karanta shi falamma kana min al-ghadi sallan fajr da aka wayi gari gobe sai manzo Allah ya sallar asuba wa safa ya tashi ya ga gida fa kunna aqala a shamsu ka ce kai ayya ko rana ba ta fito ba ya nuna an yi asuba wani lokaci a makare fa qama zuwa fi waqti al-'asr alladhi kana qabla sannan manzo Allah ya tada azhar a lokacin da ya yayi la'asar jiya kun ga dai lokutan da jibril ya karanta da shi na duke wa sallal asr wa qad sarat ash-shams yayi sallar asr a lokacin da rana ta riga ta yi fatsi fatsi ta yi ja aw qala amsa yayi sallar asr bayan an faraita wa sallal maghrib qabla an yadhib ash-shafaq yayi sallar maghriba sada amma gabanin wato gushewar shafaq وصلى العشاء إلى ثلث الليل ya yi sallar isha kusa da sulusin dare wato ya ƙara kusan awa hudu daga sallar magariba kaga an daɗe sosai sallar mutanen eh, dubai da an yi wajen awa hudu da magariba sannan ka jikin rasu da shi sai ka manta ba da sai kawar sallar da ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ سنما قال إنا من tambayar يتبين Sallah? كنت صلى الوقت فيما بين هذه lokutan sallah tsakanin sallah ta ta jiya da ta yau kaga kamar yadda jibril ya karanta da shi a aikace shi ma sai karanta da mai tambaya a aikace قال أبو داود روى سليمان بن موسى الأموي مولاه الدمشقي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا يتي إلم ونن لوكة المغرب نبيوتي kun ga a hadisin jibril lokacin magriba da rana ta ɗaya da ta biyu bai bambanta amma a nan ya bambanta take irin wannan maza bai rawaito shi al'ummar sallar isha ya ce sannan sallar isha قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شرين wasu suka ce ya yi sallar aishaki kusa da ƙarshen sulusin dare wasu suka ce a rabin dare ma awa shida ya kara wa kazalika rawu ibn burayd an abihi an nabi sallallahu alaihi wa alihi suna da kan su da cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya kokarin ce kansa da addini yadda ake gane abin da ake karantar da shi eh, da practical mai kamata a tsaya da theory ko da an karanta da shi da theory ya kamata a yi practical annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya rage na hanyar koyarwa sai da sani duk da wannan zane da muke amfani da shi a yi allo a zana duk sai da yi wannan tunda ya zana da kasa ko kun gani a hadisan ajali da annabi sallallahu ke cewa ga ajalin dan adam ga rayuwarsa ga burinsa ko ba da kuma inda yake bayyana cewa ga hanyar Allah ga wasu hanyoyi duk hanyoyi da za su isar da sako yana da kira za ka a kowane zamani wajibi masu kira da musulunci ne su duba waɗanne hanyoyi ne ke da sauƙin isar da sako ya kai yadda ya kamata kuma ya kai cikin lokaci sai su yi amfani da waɗannan babu kamar amfani da kamar ya labari حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسبق طور الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت صلاه الفجر ما لم تطول الشمس. ولا يمكن في روايه امام مسلم لامام النسائي لامام احمد بن حنبل بن مسلم ويزيد حتى الجوري النسائي ومسلم بعد ان بيع بيده الى الجنه اليه امام الباني يأتي عشر حسن في صحيح ابي داود اكثر من ذلك من الايات التي يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري ابو عمرو البصري ابي تسمى لدين البخاري ومسلم بخصوص كفاري مكة وكان الامام النسائي في ما قال حدثنا ابي بابنشي معاذ ابن معاذ العنبري ابو المثنى شي عبيد الله بن انا الحلي سننسى المثنى كون كما لكن بابنشي انا الكنايه المثنى ثقه المسلم الكاريني ya fi dan nasa ilimi ya fi shi kasancewa abincacce wajen ilimin da قال حدثنا شعبة بن الحجاج الأتكي عن قتادة الحدوثي سمع أبا أيوب سنن يحيى ابن مالك الأزدي عن عبد الله بن عمرو ذكر سليمان بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر yanzu Allah a wannan hadisi sai ce lokacin azhar yana nan matuƙar la'asar bacci ma'ana idan la'asar ta shigo lokacin azhar ya ƙare shi ne lokacin ta da aka ɗiban mata وقت العصر ما لم تصفر الشمس لوكة العصر شي كمان ما تقرانا بتيجا ba don haka da kamawar la'asar lokacin ta nan har zuwa lokacin da za ta yi wannan janaza wato ta so mu ya zuwa faɗuwa ووقت المغرب ما لم يسقط فوق الشفق لو تسلم مغربا shi kuma shine matukar wato wannan ashafa na an kira shi fawon shafa wato shafa mun faɗi kalma ce mai ɗaukar ma'ana biyu ko ja ko fari to nuna kace fawon shafa ya ƙara tabbatar da cewa ja da take ko alfau. Shi ne zabura abu ko kuma haskensa, kamar mu ce nurun sa tsaya haka muka ce shakafun abuwa ko makarancin wakil shari'i ila nufin dai lokaci shari'i kuma yana miƙawa har zuwa tsakiyar ne wanda shi ya tabbatar da cewa wato sulusun dare an wuce shi za ka wanda ya yi sallah bayan sulusun dare ta isha sallah ya yi cikin lokaci har zuwa a kai tsakiyar dare amma idan aka kai tsakiyar dare to kuma nan sai malikawa su nemo wani ƙarin hujja da ƙarin bayani su da ke cewa sai an gina. magana su ta fi kowace rauni a wannan mali mafi ƙarfi ita ce wannan ta biyu cewa zuwa tsakiyar dare idan tsayin dare riga ya raba tsakiya lokacin isha'i ya wuce in babu uzuri to shi kenan wanda bai yi mafi ya ya barci kan kuma ya tashi ya mulle da wani Allah na ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس تكون صلى الفجر lokacin da yana nan matukar rana ba ta ba amma da zarar rana ta hudu shi ma lokacin asuba ya yi ya kare muna yin lura duka waɗannan sun suka taru suna ba ma'ana mai kama da juna wanda ita ke bayyana mana lokutan da salloli da Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta amma kamar yadda kuka sani malaman hadisi komai suna bin sadaki ne suna fayyacewa don haka imam abu dawud عليه رحمة الله تعالى من nan ba في sakin wani babi ko mai alaka da lokutan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يصلي الظهر بالحاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا ضربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يصليها أنا باقي في ميميتا بياني جميدة لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما da انت حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبه ابن الحجاج عن سعد بن ابراهيم المدني عن محمد بن عمرو ستي وهو ابن الحسن بن علي بن ابي طالب ذكر ان مروي كان مكفدا hadisan suna cikin alkutubu sita in ban da shi wannan jikar alhassan ibn ali ibn abi talib wato takunni ali ibn abi talib shi kam tirmidhi da ibn majah wasu rawaita ne masu da bukhari da muslim sun rawaita hadisin sa kun ga magana ta riga ta kare wai mata ta ce mabuwar miji shegiya قال سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقي ترمى يدي مسلم بيجادل الأنصاري رضي الله عنه وقت يبينا من الوقت سلم وقال الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة ست يا كسر تشيل سلم الظهر بالهاجرة الوقت عند وقت هنا يتجب الجرانة الوقت عند رانا تجد غادي شيء الهاجرة والعصر والشمس حيه yana sallar la'asar rana tana raye da ake yi da rayuwarta a nan wanda yana nufin haskinta karara ko kuma ana nufin tana da sauran zafi saboda hafiya biyu ga rana tana da haske tana da bai, tana da zafi to tana rayuwa idan zafi ta yana nan idan ta yi jawo to ta fara mutuwa ke haka ma idan ta rage zafi wal magriba idan zawwati shams yana sallar magriba idan magriba ta yi Ini ne magrib da group gawamat ta tama ko gawamat ta ɓace wani isha'a idan kasuran nas yana sannan isha idan mutane suka yawa ajjalu sai ta da gaggawa wa idan tsallu a idan suka yi karanci sai ya ɗan jinkiri don jiran su wataƙila a wannan lokaci akwai 'yan abubuwa da kusura da kusa tsakanin magariba da isha a yi jinkiri kamar al'adar mu kasar hausa galibi cin abincin dare da yake ake yin sa tsakanin magariba da shi to yana ya wannan ya ɗan samu mutane su tsaye jinkiri a sai ya jira su wannan shi ke nuna kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wata tarihin tsayayya irin ta abubuwan da ba a ƙara daƙiƙa ko guda kuma wanda ya nuna babu iya yin ta a muna iya yi domin mu taimaki kan wajen tsaye da lokutan sallah da uzuri a kare ya kuma kowa ya san yaushe ne ya kamata ya su domin wani wasu kila yana cikin wani aiki a gida ina yin kawai ne yana gyaran danga ko darni in a nan birni ne wasu kila lauya ne yana ce yana shirya eh, defense ɗinsa da ke gabatar gobe kuma gobe za a shiga kotu in kuma kafinta ne wasu kila ya fara haka kwano yana so ya sauri ya karasa da sauransu kowa na da aikin da yake yi wanda yake da fara ta lokacin da zai lafi fili babu laifi ya zo tun kafin lokacin sallah ya ta jira amma wanda yake uzuri ya fi so sai lokaci ya yi a yi kira shi kuma sai ya zo masallaci ya yi za ka babu laifi mu sanya ma sallah don lokuta makaɓan wato na kusan dawa idan muka ce misali a zahar tana kama sha biyu da ashirin sai mu ce to shi kenan sha biyu da talatin a yi kira sha biyu da arba'in da biyar mu tada sallah babu laifi ne haka in kuma mun yi jinkiri mun kara mu babu laifi abinda ba a so mu ɗauki cewa shi ne tsayayyen lokacin sallah kamar yadda yan cikin garin sakwato suka ɗauki ƙarfe biyu ita ce azza har abada a ba ta canza ko ƙarfe nawa ake sallah azza su dai ƙarfe biyu dai shi ke da lokacin ita kuma da azar ƙarfe sai mu ce wannan lokacin da luga shi ya sa wannan lokaci والصبح بغلط النبي كان الصباح يتكما يتي ghalas wato da da sauran a cikin rana me da abuwa da sauran dubu kilo ne sauran dubu ne ma'ana ya kan yi ta da wuri ya kan yi sammako ya ce haka wancan jinkiri da ya na karantarwa ne amma ba shi ne al'adarsa حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي منهال عن أبي بردة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أهلنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يصلي الصبح ويعرف أهلنا جريسة الذي كان يعرفه وكان يقرأ من فيها وكان يقرأ من فيها الستين إلى المئة إلى المئة Thank you. حدثنا حفص بن عمر بن الحارث بن الحارث بن سخبار قال حدثنا شعبة عن ابن المهاد أبو المهاد سنة سيار بن سلامة الرياحي سيار بن سلامة الرياحي عن أبي برزة أبو برزة الأسلم سنة نضلة ابن عبيد نضلة الضار نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس وزال يمشي في الاثار إذا هذا تكفي ويصلي العصر وإن أحدنا يذهب إلى أقصى المسجد يصلي العصر الوقت العلم يتنجي كل المدينة ويسمو الشمس حيث إذا ولا ثلاثة ورانا وكثير يمشي هكي وكثير wani filin magana sai na masa filin magana ne ya ce kaga a ce ilimi an da ake kada yana kuce ba yin musayin wani kitab masu kaino tun ba da tsaurewa ba da mutum sai a mace ga sannan ba sai ba a faɗa masa ya mace wani ne mace a cikin malamai ko kusan kowa ne abun bin hali sai ya ce musayin kan da yaƙi shi ya manta lokacin da aka faɗa masa da mace wannan kuma shi ke ƙara nuna wani ba a duba da mutum guda a iri الركوع الأولى عشان وحي ما من أوقات الصلاة كله قال يعني كتاب من هذا هذا هو مثل وقت المدركات أما لك يعطي صلاة الشيء السنة من بين الأنباء إذا لم تجمع طرقهم لم يتبين فقهه ما في ناس أتى إلى جلسة أنها تذكر وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل kuma zuwa Allah bai cika damuwa ba dai ya cika ta isha a zuwa sulusin dare sun ba kana ila shirin ne tunda da wani yi ruwaya sai ta ce zuwa tsakiyar ne qala wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadith ba'da yace mun zuwa Allah yakan kyamace a yi barci gabanin aiki kan kuma kyamace ayi labarin labari ba ana son da an yi isha shi saboda ne saboda a samu kuzari da za a tashi aiki yaro lai kuma a duk sallar asuba su. ya da cikin awon ne ke awon matsala ga rasa sallar asuba kurka da muke yi wajen abubuwa wajen su ma mawa kan hali sai ka da an kare sallar sha ɗaya ne takwas takwas da bata amma har zuwa sha biyun dare mutum bai san wani abin da yake yana wata kawai amfani ba kuma shi ne sai ya kwanta ya samu hutu ga jikinsa ba ballantana ya tashi ya kyamu dare ko ya kama da ta mutane amma idan suka ce abin da za a yi amfani ne kamar wani mutum da wata fasara da alheri ko kuma ya kasance kasuwanci yana ci a wannan lokaci kuka lura sun ba yi shi a kasuwanci a kai da ma yi wani ba wani shaguna amma a birane to akan dade akan da wani lokaci har goma sha ɗaya har akwai inda ake kai shan duk da iya kama kuma wasu da ya kuka a su idan ya kasance wani abu ne mai ko karatu ko duka waɗannan babu ne ke iya aiki da shi amma in ba haka ba yanzu Allah ba ya sa a lokaci ba da shi fa a da ba makara ya san sun kuma ya kasance yana sallar asuba wa ya aiko a da rinka Eh, na ɗauke za yi to bari mu duba wanne ne ne wa ma to in ba haka ba jumla allazi kana ya yi ba ta da kuma shi ke daidai da hadisin da ya gabata da shi wa ma ya haifu a haifunan jami'ar allazi kana ya sai mu ba ya gane mazaɗan abokin zamansa wanda da ya gani amma yanzu bai gane shi وده شيء كلمة أسباب النورية وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة حديث غنيم وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة وما أسأل عثمان بن أن يكن كانت الآية 60 زوى آية آية إلي سكن مبنى كان مثالي آية إلي سورة طول غرب الأرض amma misali in ka ji irin su ayoyin misali suratul kahf kaga suna da za ka dai a matsakaitar ayoyi aya karanta aya cikin zuwa aya ɗari matsakaita a raka daya zai ɗauke ka kamar minti ashirin za ka yi karatu da nutsuwa wannan shi ne da sallah ne sallah ne ɗan kuma ta karanta gama awa ɗaya sallah ta suba ko yi kusan haka amma a kan kala da kake fahimta a raka a biyu ne karanta cikin zuwa ɗari ba raka ɗaya kana yin ƙarfiya فيه إيمان في هذه النعمة في هذه يعني aida su ba da yake magana ba na kawai yayin na ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai asuba da wuri shi yasa duk kawai tarin da yake yi sai ya kare haske bai bayyana ko kuma da yake muna jinkiri wani lokaci muka ƙara minti ashirin har rabin awa da muke fitowa a alfisa sannan mu tare sallah sai ka ga mun ƙare shi mun dan kawai sai ka ga gari ya waye ne ba alama da yin sittin zuwa ɗari ɗin nan ta biyu ne shi ne abin da zai fi daidai da yanayin lokaci in muka ce matsakaita ayoyi da amma inda jijjiru ne to babu ya kai iya karanta sai kai ka kare kansu a kowace raka sannan sai imam abu dawud alaihi rahmatullahi ta'ala ya sake waye babi babi na lokacin kowace وأقول في وقت صلاة الظهر حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أصلي كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآخذ قبة من الحصى لتبرد لتبرد في كفي أضعها لتبرد في كفي لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أرسل عليها بشدة الحر babu sun ce wa masu salatin zuhur wannan babi an kebe shi musamman domin a sanar da mu wato lokacin sallah azhar ita kadai haddathana ahmad ibn hanbal wa musaddad ahmad ibn hanbal sananne ne daga cikin al'aimatul arba'a min kibar al-thiqat wa musaddad ibn sarhat duka su araba ne قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا محمد بن عمرو ابن علقمة بن وقاص الليل سجلنا نقول سؤال التتيني عمل سنة في أمن الله شيء عباد بن عباد ما لم يتسكي ثقة ربما وهم ثقة ربما وهم amintacce ne amma wani lokaci yakan ɗan san yakan ja yakan yi tuntuɓe yakan kuskure a ruwaya shi kuma muhammadu ibn amr jikan lahu idan suka ce lahu awham sun kididdige sun gano wuraren da yake da awham za ka irin na da an samu sun fito a buhari sai a ce an tabbatar da ba mai wahayi ba wannan hadisin nasu dai da sa'i shi ma ya fitar shi ma ba ya cikin ɗaya da cikin as-sahihan an sa'id ibn al-harith al-ansari shi ma fiqa ne an jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu ma قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم jami'in ce na kasance duka yi sallah azhar tare da manzo Allah ta akudu qabbatan min al-hasa sai in dan ɗebo tsakuwa cike da hannuna littabar da ke kafi sai in bar da hannuna don ta ɗanyi sanyi a babu hali jabhati azjul alaiha sai in ajiye ta daidai inda nake ɗora goshina zai in yi sajada a kan shi da tilha saboda ana zafi sosai a cikin masallacin mu zara da ita ka ɗora goshinka akwai zafi sai na kan yi wannan yadda ba sai ta ɗebo tsakuwa sai in bar ta a hannuna da yin sanyi sai in aje ne inda zai yi sajada ba da suka ce wannan ya nuna ana yin azafin da wuri ke in zafi bai sauka ba don haka babu ne sai ai yi a lokacin ta na farko sadda ake da zafi na biyu suka ce wannan ya nuna sajada a goshi dole ce domin inda ba haka ba da sai ɗauko wani abu ba tsakuwa ba kamar rigar misali sai ya dora ya sajada ka suka ce a mafi kyau da kai sajada a nan a kan abin da yake ne ake sajada a kuma wannan ya nuna kenan da goshi ake sajada ba da hanci ba kadai amma hanci ya kai yawan goshi ya kiya in ka dora hanci ka shi kadai sajada ka ta kammala amma da goshi da hanci a matsayin abu ɗaya su ce sa ka ce sab'atu a abubuwa guda uku ne kuce da kansu kaga da goshi na hanci abu ɗaya ne mutum abu ɗaya amma ta fi biyu gwiwa biyu ya tsin kafa su biyu حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعيد بن طارق عن كثير عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كانت قبل أن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام حدثنا عثمان بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه فنزل مال بن نزل قال المصنف مال البخاري ومسلم والبخاري والترمذي داود babban malami amintacce قال حدثنا عبيدة بن حميد عبيدة بن قبي أشي عبيدة صدوق ربما أخطأ تدرك إلى حديث البخاري ومسلم يدل عن الأربعة صدوق صدوق ربما أخطأ عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق أنا أبو داود يا أبا مكمل للسنة قال ابن طائف أبو مالك الأشجعي ثقة أخرج له مسلم والأربعة وعلق له البخاري بعد جاء له البخاري أخرج له تعليقا سلم الترمذي خط خاء خط أخرجه أخرج له البخاري تعليقا أكون من حديث عند أكرويته مسندا دون أكرويته معلقا don haka don hadisan da suke mu'allaka ba cikin bukhari su ba cikin sahih rafiya su rakiya suke a cikin sahih bukhari amma hadisan da suka zo da cikakken isnadi to suke sahih bukhari suke don haka hujja ne idan bukhari ya rawaito hadisi da isnadi to mutumin da ke so da isnadin hujja ne a wurin bukhari amma yin tarihi idan ba lallai ne, a dole ne amma da haka ne shi amintacce ne kai الكثير في مدرك شيما إمام مسلم ده إمام النسائي سورة عليه السلام هم عن الأسود ابن يزيد بن خيس النخعي أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة مخضرم يعني كده مخضرم ها وانت يا هلالسي يا هلالسي جاهلية يا هلالسي جاهلية يا هلالسي ruwa biyu shi ne muharrar an yi jahiliya ne kuma an yi musulunci ne shi ne muharrar amma galibi ba a sahabi ba a cika ce masa muharrar saboda galibin sahabai sai da suka yi jahiliya sai da suka yi musulunci in ka ce muharrar ba sahabi ba ne an yi zamanin jahiliya ne kuma bai musulunta da babban Allah sallallahu alaihi wasallam wakilin da musulunta ba sai bayan wuce wannan ya kamata ya zama sahabi amma bai wannan كان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام يكي بربنا أبينا من الله صلى الله عليه وسلم يكي آوى كي قدواي قودة كتن تي ورانا تكيا idan ana lokacin sai lokacin zafi shine a lokacin sanyi kai shine sai ko zafi shine sai wato gwargwadon abin nan kafa uku zuwa kafa ce wafi shita a lokacin sanyi khamsatu aqdamin ila a aqdam kafa biyar zuwa kafa bakwai wannan kowa da yin kafa mai karamin kafa abinda inuwa za ta kara da kafar uku zuwa biyu mai babbar kafa shi abinda inuwa za ta kara da kafar uku zuwa biyu wannan karin ko minti nawa ne to ka auna su shine manzo Allah ke kare bisa da sallama amma mamaki a nan ya nuna lokacin shida lokacin sanyi kamar ya ɗan bidice alhalin ko za mu gani a nan gaba da lokacin zafi ne ake so a yi jinkirin sallar amma babu mamaki saboda kasancewar lokaci na saurin tafiya a yanayin sanyi shi ma a yi wani ƙari wanda zai ba wa mutane damar shigar masallaci su ma حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه قال اخبرني ابو الحسن قال ابو داود ابو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ضرب رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد المؤذن فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أقبل ثم أراد أن يؤذن فقال أقبل مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيئة فيء حتى رأينا فيئة الثلوج ثم قال إن شدة الحرب من فيض جهنم فإذا اشتد الحرب فأقبتوا في الصلاة هنا hadisi shi ne da cikin sayi bukhari da muslim da kuma sunan حدثنا ابو الوليد الطيالسي واللي كده كتاب اللمسه لمي مسلم الطيالسي واللي ابو دار سويته لنا مسلم الانجليزي سنه هشام بن عبد الملك فكرة قال حدثنا شعبه عن ابن الحجاج قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر والإسناد يذكر في الثقات سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنت قلت شيء تابع النبي فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر سي لا دين يصلي كيرا سلام الله ka da abri suna gane ce ɗan sanyaya karka ke yanzu za ta yana da yawa kuma a rana ne a zancin an yi an jima yan sani tashi kuma ya kira sa da ka ka da abri ya ce ɗan sanyaya tsarsai da amsa da ta so duk wasu uku yana da kasa da shi a tara a yana sai a tuni yadda ka karanta ne ne a tara a yana sai a tuni har sai da muka ga inuwar tunanni wato wuri mai tudu ya kai inuwar amma a lokacin da rana ta saurin da wani kiwon ta ba ta saurin da to sai da kiwon ta fito sosai a kan ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم sannan manzo Allah ya ce tsananin zafi yana da cikin jashin jahannam jahannam tana jashi biyu sannan take jashi na farko za mu ji zafi yayi yawa a jashi na biyu za mu ji sanyi kamar kanka duk jashin ne take kai da shaddan haru fa abridu bis salat idan zafi ya tsananta ku sanya ya tsalla kar ku yi ta nan da mutane ba su wahala wato fitowa zuwa ce. حدثنا يزيد بن خالد بن حدثنا يزيد بن خالد ابن موحد الحمداني وقتيبة بن سعيد القطفي حدثنا يزيد بن خالد بن موحد الحمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة حدثنا يزيد بن خالد بن موحب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثه عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فابعدوا عن الصلاة قال ابن موحد للصلاة فإن شدة الحر من فيء جهنم حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني ثقة وقتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء معروف أن الليل بن سعد المصري معروف أيضا حدثهم عن ابن شهاب الزهري الإمام عن سعيد بن المسيب ثم بعد سنة أبو أثبت على هذا الشيء جاء سيب الله من سيبني يسمى مسيب مسيب شيء ولا هكا كورة kora na ka أنا كمسيب yace to duk wanda yace an kore ni to Allah ya kore shi sarkin malaman tabi'u ne shine awsaqut tabi'i da ka tsallake tsabaka ta sahabbai shine mutum da wajen zaman sa fiqa wa abi salama ibn abdurrahman ibn awf an abi hurairah radiyallahu anhu ana hadisi kun gaba kan fadama an riga an fahimci dukkan wanda ke cikin sa. sikatun ne ke ba wa na'im a tsabata ta farko da su kutai da yi masa lai sai zuhuri sai sarkin malamai tare da abu salama ibnu kadramanin da hawa sai abu hurairah hadisi da shi bukhari da muslim da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah ga kuma shi cikin sunan abi dawud haka dukkan asabar mutum da sun hada kan cikin wannan hadisi saboda ingancin sa da matsayin أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة إذا ذاتي أنت تقول سنيين صلاة هذا كيف أبردوا بالصلاة إذا كيف أبردوا عن الصلاة فأنت كيف صلى حسيني أنت saboda ka samu kuzari da nishaɗi wajen yi قال ابن ظهر يزيد بن خالد كنا بالصلاة أبردوا بالصلاة taimakon fa abin du'a sannan sai a ruwayin sai kara wanda babu ta a cikin ta kutai ba sai ce fa inda shiddatal harri min faihi jahannamu tsananin zafi yana da cikin yashi ko kuma yunkurin wutar jahannama Allah ya kare mu da tsare shi za ka ake so a kan ne حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك hau an عن جابر بن أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن الظهر إذا ضحت الشمس إذا خاضت الشمس أن بلالا كان يؤذن كان يؤذن الظهر إذا ذهبت الشمس حدثنا مصطفى إسماعيل أبو سلمة ذكي مولاه المنقري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث من في سيدنا أن بلالا كان يؤذن الكبرى يكتب سيدنا بلال يكتب هنا كيرا مسلم ظهر إذا دحضت الشمس إذا نرانا تزالي دغيناه da dan tsakiya a haka daidai yake da waɗancan hadisai suka gabata cewa idan rana ta yi gaba da harufi shamsu ai zaratu aslu jahri azzalaq asalin sa shine talalaliya ko santsi yuqalu jahabat rijluhu ay zallat an mawdi'iha wa udhibat hujjatuhu أي أزيلت وأبطلت وحجتهم جاحظة عند ربهم يعني حجتهم باطلة غير معترف بها ولا مقبولة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Na yi mana da ta yi tarihin mukbara da cewa wanda ya fi jahiliya da musulunci yaya wanda aka haifa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مخضرم مخضرم الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام إيه سلطان ابن ذلك وأن أكا يفاز من الله صلى الله عليه وسلم في أدلة المزالة باية باية كنت مخضرم saboda shi ko da yanzu jahiliya ta riga ta kuce amma idan ya zama manzon Allah ko da gani ne wanda shi bai iya hankaltar manzon Allah manzon Allah da iya hankaltar kamar yara da aka haifa karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo su manzon Allah ya yi musu tsane ya sanya dabino a bakinsa mai albarka ya ɗebo ya gona masu a baki suna jarirai a ƙarshen rayuwar su wanda ana kiran su sahabbai ولكنه صحابه صغار وما هي كواه في سكيت يا بيع ربول الا شهر ولي شو عندنا اليوم سوال مكر شهر ايوه دواي دواي بسونا سوريا عبد الله بن عبد الله بن الزبير دواء كما عبد الله بن الزبير بعد كده عبد الله بن الزبير ده حد من يا yana da shekara shida kaga ba ka ce masa jinjiri ka kai rayu yaro dai ne maba jinjiri shi wannan original sahabi ne grade one wanda har mu yaba mu zala yayi baya da musulunci ka ce masa abin nan jariri ba jariri ba ne duka dai Abdullahi ne sunan su inda kun faɗa ko duk wanda Allah ya sa musu wannan sunan sunan mahaifin ahsan kaga mu Sulaim bintu bintu Mal'an wato kanin wa kenan kanin Anas ibn Malik ahsantum wannan yana ne sai da juwa ne kuma shi ma sunansa Abdullah kuma nan babban gida ne a ban da wancan wani Abdullahi a Nan babban gida ne gidan sa ya gidan Talha Ahsan dan dan Abubakar as domin shi za a je aikin kwana ne ma ana wurin harama aka haife shi kaga iya ka kusanci kenan da ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata hudu ka cika wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ina ina tambaya ko idan mutum ya mace bai sallah a cikin lokaci ba ko ya tashi ba bayan rana ta fito shi zai ranka ka'ida ita ce a yi sallah a lokacin da Allah ya sha da ba ta ala ya ce inda salata kalat al-mu'minin da al-mawqutan shi ya sa mutum ba ka ka'ida ita ce wannan brain time da aka sa ko wani sallah a yi ta amma umuri ya kan iya ba da damar a fitar da ita daga cikin wannan lokaci uzuran da wasu Allah ya dace aka su tsara su ne bacci da kuma wani da inda za a samu wani uzuri wanda lallai aka jinjina a shari'a za a canza uzuri to babu ne ke abin da barci da kuma mantuwa kusan gani duk wani uzuri da za ka kawo bai ka shiga a kayan biyu nan misali akwai ciwon da kan tsananta mutum hankalinsa bai bushe ba amma ban iya kawo wa kayan sallah a rasa ka zo yana kama da barci yana kuma da kama da mantuwa kuma daga bayan uzuri ya rage sai ya tashi ya yi sallah to wannan su ne uzurin da ake sallah sai idan mutum ya bar sallah har lokacin da Allah ya samu da yake babu ɗaya da cikin uzurin da shari'a ke kafa wannan da tauce ka har ranar alkiyama wanda suka ke ranka sun faɗa ne domin suna ganin kamar gara dai a ranka da ba a ranka ba amma ba don akwai wani nasi ƙarar shari'a ne ke a ranka ita kuma ibada tana buƙatar nasi ƙarar da zai a ganin mu a ce bai da sallah kwata-kwata har abada ya yi masa ciwo ga rayuwa da sanya koyi kai ya jinkiri bisa ta ta a kana iya yanka ga kuma sai ka yanka akwai da yawa wanda ke tara sallolin yin. shi babban ma'aikaci ne don haka kuna ke kiran azhar shi ne zai sa wannan gocin hannu ya yi wanda ya wancan shi ne da lokaci a yi rasa a yi wanda ba can ko shi isha yunwa ta gama shi ya shirka gida ya fi abinci ya yi wanka ya karbi baki sannan ya ce to a sassan lafi sai ya tashi ya yi azhar ya yi a tsaye mai shi in wannan na wata asuwa sai ya gina ofi ya gama gobe gobe a gobe a kan ne a sauke dawo an gyara wannan an yi shedin an yi wancan an duba madidi an duba gira an yi waye da na yi da asuba kaga in ka sanar da shi kada ma ya yi gaskiya tsakanin da Allah wannan ya zama zanjar da ne sai da yadda masu cewa yaranka suke gani su suna ganin gane da ce kamar mutumin da ya tara salloli da yawa shekarar shekaru bai kalla kan ce ai duk yaran ko ne mutum dole to shi a nan da fara guda ya kace yanzu kuma kana kudi shekara uku biyar kan duk yaran ta kaga kamar ka kara kuma ka ne eh so gaskiya magana ita ce idan da ba babu laifi a fi da sallah da lokaci amma in babu uzuri duk wanda ya haka nan ko ya yi da babu menene hukuncin wanda ya shiga cikin ya sallah daga baya ya tuna da bai da alwala kuma bai yanke sallar ba amma daga baya ya ji ya yi alwala ya sake biyar kwanciyar ya yi kuskure duk lokacin da ta bayyana ba ka da alwala kuskure kuskure ne amma idan misali mukaddara maslaha ta ba ka iya tashi wani zai wanke ina wani sa kaka iya dauro ko ka tashi ba ka iya zuwa wurin Allah to sai yi zaman ka a zuwa sallah idan haka ne in ko har ka tunda wani doke doke to ka yanke sallah ya zama sallah ne kake to dan ne je kake ni wannan ta taɓa kama da wata shekara a rai kusan maka ta tana da kuma maka daga sai an yi saboda in kaje da za ka kai za a yi ne sannan a irin cinkoson da ake yi ba ka iya kai wani alwala cikin lokaci alwala ta tawarware ana gaddada da sallah da tashi ne ya zuba zama da zuba ya zama da zuba farar zuwa a yanzu ba inda kuke sun je in yi alwala suna faɗo ne zama ne na aka yi sallah to wannan da ake mutum da ajiyar ana sun sallah ne irin haka kaga ko kan ta bai da lafiya amma wannan lafiya ne ba kun shi amma dai ka'ida ita ce in ka gaba zuwa ka da wannan karfe yin sallah ba ba na kuskure wanda shi ne hada ya kira kuma kala da zai mulu da hali da ko ta na bar mu da wannan ina ko da in shi ne allimama in shi ne alliman ya yi wa jari masallata ne su gaba da sallah amma kuma a cikin nan da yawa da su su sani saboda ya hada cikin zulmi wani zai ta iya yin istirla ya ja wani ya tura shi kuma ya ce ya tana su kai wani yana tambaya da yadda kuncin zakar wanda ke mu'amala da riba da ta da yawa sun koya da nan kashi alhali ka zai na mu'amala da riba shi ne zuwa da zakar za ku ba mu na baro sai ka amsa wanda ya tambaya ne da wanda ya yi tambayar da shi ba da mai da hausa sai ta mun Allah ba ke sa yi rasa yi da matar da shi yi masa ko ko ya zo masallaci zo ya samu lalai saboda da ya yi zuwa masallaci ne zama shi eh, ne. Sayyidina Abdullahi da Abbas radiyallahu anhu idan ya zo masallaci tarar da an da sallah gida yake kuma kuma a lokaci yana waje da masallaci a lokaci da zuwa gida yake komawa ya yi sallah tare da iyalan Wanda ya nuna falalan sallar jama'a ya fi falalan masallaci shi kanka to kare ina ga wanda bai riga ya zo ba aka sallar wanda ya tsaye sallah tare da iyalan sa ba shakka shi ne ala da aula saboda kuka yi la'akari da cewa akwai da malamai shi ne nazarin dangane da yin jam'i biyu a cikin masallaci guda akwai littafi musamman da shek mashhur ibn hassan al salman abuwa yake mashhur hassan al salman abu akwai mawaki a kira sunan sa cikin ɗalibai ne ya ce abu ubaida akwai littafi musamman da ya kan wani a shi'a masu ke da aka yi cewa yin jami'i da kuma yana da walakin da kila da kara a ciki da tsayawa a yi tare da iyali shi ne mutum amma dai wasu karɓa hutu ne ba dai ne da musulmi ne, da jinkirin zuwa masallaci har a da jama'a zama irin su ne a nan sura da ke na so in dai in kona gidajen su sai na suna aiki yaran su ba su da idan na kona su ba su wanda ya kira da wani ke Ma'ana mutum zai yi sujada da goshinsa a cikin hularsa ko rawani to shi na cin wallatai mun magana cewa a ala da aula shi ne ke sallah ba a rigarsa ba ba a wani amma wasu malamai kuma da su shekani hamsin da kwa kuma albarta malamai da suke shirin da su a kan to yakan halatta idan za zafi ya tsananta mutum ya ja a kan zan ko idan ba ya tafi da sai da ya kare ta zafi kai ka shi kullum ba wannan shi a kai shi a kamar alkali ba ko na a ba ko na da ke fara lokacin bazara da lokacin kare bayani idan rana ta bota to sai ka auna alkadar fit wato takon kafa mutum guda sai ka kawo ɗaya biyu uku ya kai ƙarshe da kusa sallah shi ko kuma uku hudu biyar ko kuma uku hudu biyar shida bakwai wannan shi ne wato ƙarin da ake yi daga karkatawa da ɗaya daga tsakiya akan ƙara salatu al-aqdami ila khamsati aqdam a lokacin zafi khamsatu aqdami ila khamsati aqdam a lokacin Allahu a'lam al-umar da suke shi wannan yana